Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar. Ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran Duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Amurka tana neman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cikin hanzari ya amince da wani kuduri kan takunkumi da za a gaba Koriya ta Arewa, wanda zai hana ƙasar samun kudaden shiga har dala miliyan dubu ɗaya shekara, kudade da ƙasar take amfani da su wajen sarrafa shirin nukiliya da na makamai masu linzami. Yawa sabara ke sa kwamitin sulhun zai zauna kan wannan batu. Ɗaukar wannan mataki yana zama martani ne kan gwajin makamai masu linzami masu cin dogon zango da ƙasar ta ƙaddamar a ranakun uku da kuma takwas ga watan jiya. Gwajin ya nuna cewa yanzu ƙasar tana iya farwa Amurka da ma galibin ƙasashen Turai. manyan jami'an hukumomin leƙen asirin amurka sun isa sassauta damuwa da suke nunawa dangane da ƙasar rasha yayin da shugaban na amurka donald trump da ma jami'an rasha suke bayyana damuwa kan koma ba ko kuma taɓarɓarewar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu manufofi da al'adunmu sun yi karo da juna in ji daraktan hukumar leƙen asiri karkashin ma'aikatar tsaron amurka lieutenant general vincent stewart ya faɗi haka yayin da ke magana da wasu manema labarai Stewart wadda ya yi magana gabanin barkewar sabuwar cacar baki tsakanin shugaba Trump da wakilan majalisun Amurka kan batun na Rasha ya kuma yi gargadin cewa Moscow tana da karfin yin katsa katsalandan kuma ta shirya farfaganda da zai biya mata bukata. a cikin makon nan ne shugaba Trump ya sanya hannu kan sabbin takunkumi da majalisun dokokin kasar biyu suka amince da gagarumar rinjaye nan da na ya hau Twitter iya ta zargin majalisar kan taɓarɓarar dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A ruwan da hukumar zaben ƙasar ta ce shugaba Paul Kagame ya sami nasarar wa'adi na uku bayan da ya lashe zaben da gagarumar rinjaye. Hukumar ta ce kuriya-kuriyar sakamakon zaɓe da aka gudanar jiya jima'an ya nuna cewa shugaban ya samu kashi 98 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada a wani gangamin yakin neman zaɓe ko kuma a jawabinsa bayan bayyana sakamakon zaɓen shugaba kagame ya ce wannan wasu shekaru bakwai ne domin tunkarar matsaloli da suka dami ruwanda kuma hakan kara tabbatar da cewa kasar ta kasance ko kuma 'yan ƙasar sun kasance waɗanda suke samun ci gaban tattalin arziki abokin hamayya abokanan hamayyarsa su ne frank hapineza na jam'iyyar green party da kuma ɗan independa filipe payimana shekaru goma sha bakwai kenan ka kagame yake mulkin kasar. a somalia mayakan sa kai na kungiyar al-shabab sun harbe sa kashe wani gwamnan lardi tare da ɗan uwansa lamarin ya hauku a mogadishu babban birnin kasar shaidun gani da ido suka ce a daren jima'a ne yan bindigar sa kashe muhammad ali elmi na yankin da ake kira galadud da ke tsakiyar kasar a unguwar da ake kira yakshid a fadar kasar wato mogadishin rahotanni suka ce gwamnan ya kai wa 'yan uwansa ziyara ne yayin da 'yan bindigar waɗanda suke binsa suka buɗe musu wuta shaidun gani da idan suka ce 'yan bindigar sun gudu da zarar jami'an tsaro suka wato suka kai ga wannan wuri al-shabab ta dauki alhakin kai harin a cikin wata sanarwa da ta wallafa a wani dandalin intanet da ke amfani da shi lamarin ya auku ne kasa da sa'o'i uku bayan da wata mota da aka dankara na kiyoyi ta tashi a tsakiyar birnin na mogadishu ta halaka akalla farar hula uku tun farko a jiya juma'a mayakan sa kan suka kama wani muhimmin gari da ke yankin da ake kira lowa shabel bayan da sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar haɗa kan kasashen afirka au da aka girke a garin suka janye to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Hukumomin Amurka sun kama wani ɗan Najeriya Daniel Adekunle Ojo kan zargin zamba ta intanet. 'Yan sanda a jihar Carolina na tarewa sun kama Mr. Ojo ne saboda irin rawar da ya taka wajen satar bayanan haraji na mutane shida ma'aikatan hukum wato ma'aikata a hukumar ilmi a wata gunduma da ake kira Glastonbury da ke jihar Connecticut. Masu gabatar da kara suka ce Ojo ya yi amfani da waɗannan bayanan ya shigar da takardun haraji na mutane 122. tuni hukumar karbar haraji ta amurka ta biya dala dubu talatin da bakwai zuwa asusun ajiyar bankuna daban-daban wato kimanin naira miliyan goma sha uku hakanan masu gabatar da kara suka ce ojo ya taka rawa a wasu lamura irin waɗannan wani alkali ya ba da umarni a tsare shi gabanin a tura shi jihar connecticut jami'ai suka ce ojo ya shigo amurka ne bara da vizar masu kawo ziyara cikin watan mayu amma ya ƙi barin ƙasar bayan da wa'adin zaman sai kare a watan shidan bara A Attorney General na Amurka Jeff Sessions yana kashe diga manema labarai a matakin da yake shirin ɗauka na magance fallasa sirrin gwamnati da ya zama ruwan dare karkashin wannan gwamnati. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Oh, I ga maza ko a kiyama. Na washaru mayo bawan Allah. Na washaru mayo bishi lokal gamme. Na washaru mayo bishi lokal gamme. Yawa miji rabo zakin hawa. Yawa miji rabo zakin hawa. wanda da dutsen fashin ta ma na wani sa'i. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana a kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla da kuma irin kariya da nonon yake ga yara wajen tsare su daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Rahotonmu na uku zai yi magana kan illar da cutar zazzabin typhoid take yi wa yara ƙanana. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne a kan kwamitin da ma'aikatar kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi ta kafa domin kula da tsabtace asibitoci masu zaman kansu. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo maku jawabin da Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara a babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa. inda ta yi wa taron iyayen mata masu juna biyu da masu shayarwa yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato yusai da suka gudanar a babban asibitin dutse a kwanakin baya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin ma da lagai mamman nasir sharifi ba zuwa mai Allah ji ɗansa.

shayar jarirai nonon uwa zalla na ɗaya daga cikin abin da ke kare yaran daga kamuwa da cututtuka da ka iya hallaka su. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Shayar da nonon uwa zalla ga jariri sabuwar haihuwa wata hanya ce ta inganta lafiyarsa tare da ba shi kariya daga fadawa cututtukan da ke damun yara ƙanana kuma take saurin halaka su musamman ma nonon farko da ya kamata a baiwa yaro wanda akasari ake wanke shi musamman ma ga 'yan uwanmu iyaye mata na karkara to ko yaya muhimmancinsa yake a lafiyance an so yayin da aka haifi shi yaro akwai nono da da mata suke matsewa suke zubarwa da ake kiransa colostrum wanda shi wannan colostrum din shi ma antibody ne wato idan aka ba wa yaron yana ba wa yaron wata kariya sannan yana kara masa basira sannan kuma yayin da aka sa yaron ya janye wannan abu ya tsotse wannan nonon zaka ga idan akwai uwa ma ba ta biya ba to za ka ga uwar wannan ta biya cikin gaggawa bayan wannan an so tun daga wannan lokaci ba za a bewa shi yaron ruwa ba har sai bayan wata shida shine muke kira exclusive breastfeeding za a ga yaron baya yin gudawa baya yin amai baya yin sauran duk cututtuka suke kama ƙananan yara kuma shi wannan tsari za ka ga ba wai wani tsari ba ne da za ka ce wai yana da tsada za ka fidda kuɗi ka yi sannan kuma zai rage ma ɓatar da kuɗi wajen siyan magunguna na yaran yayin da ake bashi ruwa da sauran abinci yake gudawa yake amai yake sauran abubuwa kuma abin da yasa aka ce a bayar shine shi nonon uwa na dauke da ruwa 88.1% na nonon uwa ruwa ne a ciki zalla so sauran percentage din su ne na abinci saboda haka yaro baya bukata wani ruwa nonon nan komai da komai da ake bukata akwai shi a ciki kafin yaron a fara bashi abinci za ka ga yaron da nauyinsa da shekarunsa suna tafiya lokaci daya. kunan a karamar hukumar gwiwa shin kuna samun haɗin kai ga su matan da masu kansu magidanta suna bin wayannan tsarin da kuke faɗakar da su akwai ngo wanda ake kira win akwai ƙungiyoyi da muka kafa a ƙauyuka waɗanda suke taimaka mana wajen kariya ta fadawa yaro daga cutar yunwa wato malnutrition kenan so su waɗannan ƙungiyoyi akwai maza akwai mata a cikinsu sukan zauna su tattauna matsaloli na lafiya mo especially su mata sukan tattauna wannan matsaloli na yanda za a rika ba wa yaro nonon uwa zalla sannan a tayin za ka ga har sukan zo da yara waɗanda iyayensu sun gwada wannan abin sun gani domin kowa a cikin mutanen da suke karkarar nan su ma su gani kuma yaran nan da za a zo a kawo wurin nan za a ga yara ne 'yan karkaran nan so wannan abun ba wani sabon abu bane kusan duk sako da lungu na mazaɓin nan goma sha ɗaya ana da wa'annan 'yan kwamati da suke zama suke wayarwa da mutane kai akan harkokin lafiya kuma shi wannan tsari da ake yi na bayar da nuna uwa zalla na ɗaya daga cikin abubuwan da muka ba muhimmanci domin kowaɗanne iyayen yara su gane kuma su gane muhimmancinsa kuma alhamdulillahi muna samun goyon bayan iyayen yara saboda kullum ana sake karuwar yara da suke zuwa suke shiga cikin wannan yanayi. Alkasim Abubakar kenan shugaba a hukumar lafiya matakin farko da ke karamar hukumar gwiwan jihar Jigawa. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Alhaji Ahmed Dairu shine shugaba na hukumar lafiya matakin farko a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar. Ya yi wa Sha'ibu Mani cikakken bayani akan alfanun shayar da jarirai nonon uwa zalla daga ranar da aka haife su har ya zuwa tsawon wata shida. Kenan addinin musulunci ma ya yarda da wannan a ba yara nono Wa har tsawon shekara biyu to mu ko a nan likita abinda mun kake a ba yara eh, nonon uwa daga aihuwa har tsawon wata shidda ka a bashi komi inda ana ba da eh, nono uwa tsansa eh, tsawon wata shidda yaro inda bai kai wata shida ba ta ya shiga tamowa in kun ga yaro ya shiga tamowa ba a nan ga bashi nonon uwa ko ko ana nan ga bashi nono da biberon shi ko biberon an san kuɗa yana iya hawan shi kenan eh, asabtattar da bibiran yana iya daukar lokaci kenan a wannan hanya ne yaro ke iya kamuwa da cututtuka kamar zawace-zawacen nan sai yaro ya shiga tamuwa a gargajiyance a karkara idan uwa ba ta nono sai maga an ɗebo na shi an bashi ba matsala da farin da ana sha nono bai sabka ba dole ana iya samo nono na akuya koko na saniya ana iya amma na akuya dai yahi yaro dai abincin shi da Allah ya halitto mi shine nonon gaba nonon uwa kenan dole ne a bashi yaro dai kahin dai e wata shida in dai yana shan nono isasshe bai kamata ba ke yaron nan ya shiga tamuwa kenan tamuwa da su zawake zawaken nan su ne suke iya zuwa ga yaro wannan ba nan gaba shi nono isasshe na gaba yanzu ina kira ga waye mata wayen mata abin da nake kiran nake musu su rinka zuwa likita kowane labari suna su bar wani jita-jita ka a ah, yaro cikin zahi ba a ba shi nono kishin ruwa min a'a in an je likita likitoci suna ba su labarai da yawa gangance da wannan ba da nono tsansa hassan wata shidda alhaji ahmed tahir kenan shugaban kwamiti mai kula da lafiyar uwa da ɗanta a hukumar kare lafiya matakin farko da ke jiran muradi ke bayani su kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa albarkacin sallah ta ɗaya ga watan agustan kowace shekara da majalisar ɗinkin duniya ta ware sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar a jihar nejan najeriya Hukumomi da masana harkar kiwon lafiya ne suka miƙe tsaye domin faɗakarwa akan illar da zazzabin typhoid ke yi wa ƙananan yara. Mustapha Nasir Batsali na da cikakken rahoto. masana harkar kiwon lafiyan dai sun ce duk da cewar cutar ta typhoid tana kama manya da yara ƙananan amma ta fi saurin hallaka yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru goma bayanai dai sun nuna cewar ana samun cutar ne ta hanyar shan ruwa mara kyau da kuma tarin kazanta. Dr. Ibrahim Abdullahi da ke asibitin ƙwararru na IBB Amina ta jihar Niger, Najeriya ya yi ƙarin haske akan yadda cutar ta typhoid ke saurin lalata hanjin yara ƙanana. Ai ciwon nan ya fi kama yara. In ta kama yaro ta fi jimish saboda da farko hanjin shi bai da kauri sannan kuma jikin shi bai da kwari. to idan ta kama raga-raga take ma yara so da yawa idan ka ga yaro ɗaya a gida yana da typhoid to in muka auna yan uwan shi sai muka su ma suna da typhoid kamar yadda ka ce ni likitan yara ne amma na fi kwarewa ta hanyar operation abinda duk za a yi da mutum a cire to idan kaga typhoid ya kawo hannu na malam mustapha to ta ɓaci. <laughs> na'am tambayar da zan ma tana kama yaro har a kai an mashi aiki kwarai da gaske ni duk yaran da nike ganin wanda ne typhoid ya ta ci ta yi raga-raga har ta huda hanji mun ga yaro a nan mina wanda ta huda mishi hanji wuri takwas kamin azumin banan nan a ilorin likitocin ilorin asibitin koyarwa na ilorin sun rubuta a kasida sun ga yaron da suka samu rami ɗaya goma sha takwas a hanjinsa a thailand wasu sun rubutu sun ga guda ashirin da ɗaya a jikin hanji. A jikin hanjin mutum guda to irin ta dole sai an cire wannan hanjin a wani abin da ya sauka. shi typhoid abu ne wanda yake in dai an kama an gane da sauri to kuɗin da duk za ka kashe har a ce ka ji sauki kila dubu biyu in ya wuta dubu biyar amma idan har ta hudan nan to sai abin da hali ya yi wasu ma ba su kai labari haka zalika dr ibrahim abdullahi ya yi karin haske akan dalilin da yasa ake kamuwa da cutar ta typhoid cutar typhoid wata cuta ne wadda ake kamawa ta dalilin kazanta a duk duniya duk inda ke da tsafta ba su da shi duk inda ke da rashin tsafta da kuma ake kashi waje wanda kuma suna da matsalan ruwan sha to za su samu typhoid samun zafin jiki akai-akai na ɗaya daga cikin alamun kamuwa da cutar ta typhoid kamar yadda dr ibrahim ya yi ƙarin bayani zafin jiki ainihin ta amma akwai bambancin zafin jiki na malaria da na typhoid zafin jikin malaria ya fi da safe da yamma da rana sai ga yaro na wasan shi yamma na yi sai ga ya kwanta amma shi typhoid yana nan ne ko ma zai ya sake ka ya dawo bai kewa safe da yamma sai ka ga ya dan barka awa daya awa biyu kuma ya dawo a yara ba wuya komi komi ke damu yaro sai ga ciki na ciwo a manya idan akwai malaria ba ciwon ciki a yara idan akwai malaria suna iya ciwon ciki to shi tafur da babba da yaro duk akwai ciwon ciki wato yaron an je yana yawan korafin ciwon ciki ya kamata yana a dauki mataki ke a duba in dai ga ciwon kai ga zafin jiki ga ciwon ciki kwararren likitan yara a asibitin kwararru na ibb da ke mina ta jihar niger dr ibrahim abdullahi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya kula da kiwon lafiya a jihar Bauchi ta bullo da dabarun kula da asibitoci masu zaman kansu musamman wajen kula da tsabta amina abdullahi girbo na da rahoto kwamishinan kiwon lafiya dr halima musa mukaddas ta kafa kwamiti da za su rinka duba tsabta da ingancin asibitoci masu zaman kansu inda nan take suka fara aikinsu kuma suka ba da sanarwar rufe asibitoci guda goma sha bakwai har sai sun gyara kurakuran da kwamitin ta kama su da shi kafin ci gaba da aiki a asibitocin. To kwamitin da aka nada suka yi zagaye suka yi wannan binciken su ne suka kawo eh, tantancewan abubuwan da suka rahoton abin da suka bincika. Eh, rahoto na farko an yi shi ne akan su asibitoci masu zaman kansu. inda aka binciki asibiti guda 160 a cikin waɗannan asibitocin akwai manya-manyan asibitoci akwai ƙananan asibiti clinic clinic akwai kuma asibiti na musamman wato kamar na su asibitin ido asibitin haƙori da asibitin ciwon kunne da kuma asibitoci irin shaka tafi nan da kuma maternity inda ake karban haihuwan mata da inda nursing home wanda ba sai likita ya zauna a wurin ba wanda cututtukansu ya ci dan galaban jikinsu ana bukatan jinya mai tsawo wato nursing homes so irin wa'annan asibitocin tare da kuma asibitin da ake gwaje-gwaje irin su lab lab da ake gwajin jini da fitsari da sauransu da inda ake ɗaukan hoto irin wa'annan asibitocin duk wannan kwamitin ta zazzaga ta duba su a jihar bauchi a cikin ƙananan hukumomi guda ashirin da muke da su to abin da aka samu shine cikin wayannan asibitocin 116 da muke da su akwai wayanda da takanas ta kano aka ba su takaddan cewa an amince su ci gaba da aiki cikinsu guda 42 wayanda kuma aka same su da watsatsan matsaloli ƙanana guda 23 aka sa su a cewa su gyara wayannan matsalolin ah, babu matsala da sun gyara nan take ba su rubuta wa hukumar kiwon lafiya ministry kenan ba sai ma mun je ba in sun rubuto cewa sun gyara tunda kananan matsaloli ne za a ba su nasu certificate din akwai wanda matsalolinsu kanana ne amma wanda an jawo musu kunne ne cewa idan suka gyara sai sun rubuto wa ministry cewa sun gyara mun je mun duba kafin a ba su takardar cewa sun gyara su guda 21 eh, sai waɗanda aka ce musu guda goma sha biyu wanda su bar wani fanni na kiwon lafiya ga baki ɗaya misali shine in aka je wani asibiti haka aka samu babu ungozoma amma suna karban haihuwa sai a ce a bar batun karban haihuwa a ga marasa lafiya da suke shigowa kawai da ɗan damuwoyi a rubuta musu magani su tafi ko kar ma kwantar da majinyata akwai asibitoci kuma wanda kai tsaye gami da abin da aka samu matsaloli da su aka rufe su wayannan sun guda goma sha takwas mun faffaɗi sunansu wanda za mu ba da takardar ma 'yan jaridu da za su ci gaba da nana ta sunansu a tashoshin watsa labarai wasu asibitocin an kulle su ne don tun farko ma ita hukumar kiwon lafiya ba mu ba su takardar ma izinin buɗe asibitin ba saboda haka da kansu suka bude da muka zaga muka gansu a buɗe muka rufe su. Kwamishinan kiwon lafiyan Dr. mukaddas ta ce kwamitin sun ziyarci shagunan saida magani guda 278 aka rufe guda 161 sakamakon matsalolin da aka same su da shi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Yanzu kuma sai dutsen jihar Jigawa. Yanzu kuma sai dutsen jihar Jigawa inda gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da taron gangamin kiwon lafiya inda Hajiya Rabi wace ita ce babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin da ke dutse ta yi wa taron iyaye mata jawabi yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu tun daga ranar haihuwa. To farkon abin da nake so in fara yi muku bayani kai shine kun san an ce lafiya uwar jiki ko? Lafiyar 'ya'yanmu ita ce lafiyarmu. To saboda haka duk uwar da aka ce yau ɗanta ba shi da lafiya ita ma kanta za ta zama tamfar mara lafiyar nan ba za ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba dama kuma tun tana da ciki in kun zo awo masu zuwa awo ana faɗakar da su eh, tun daga cikin nan bayan haihuwa da abubuwan da za ku yi tun daga ciki ake fara renon yaro har a haife shi E, saboda gudun kar ya haifar da wata illa mm. to bayan an haifi 'ya'ya akwai illoli da suke faruwa a gare su Watan abin da nake nufi shine akwai cututtuka waɗanda suke addabar ƙananan 'ya'yanmu wanda daga zaran haihuwa ake so kuma an tunda na gaya muku cewa an ce rigakafi ya fi magani ko to ana buƙata da zara an haifi yaro mace ta daure ta ringa kawo shi zuwa gurin awo tunda dama tun kafin ta haife shi an faɗakar da ita ta san kuma an fara gaya mata illolin abin to akwai cututtuka waɗanda suke addabar ƙananan 'ya'yanmu watan waɗanda za su illata mana su ko dai ya haifar musu da wata naƙasa ko kuma masu rasa rayukansu mm. yawanci illolin eh, cututtukan nan suna samuwa ne ga yara waɗanda suke daga shekara biyar zuwa ƙasa to da zara an haifi yaro akwai rigakafin allurai da ake so a fare mishi wanda kun ga akwai cututtukan da nake so muku bayani shine muna da akwai tarin fuka yana kama ƙananan yara da su ciwon kyanda shine bakon dauro ko wasu suka kiransa da haka yau gwato sannan akwai shan inna mm, da sarki haƙora sannan akwai tarin shiƙa wanda wannan tarin yana da illa matuka ga yaro kuma akwai ciwon sanyi ciwon sanyin da nake nufi shine wanda yake kama kananan yara ya sa su tari ya rike kirjinsu shi ma zai iya kasancewa yaro ya rasa rayuwarsa sannan akwai ciwon zazzabin cizon sauro wannan tun mace tana da ciki dama ana faɗakar da ita da ita kanta tun farko ta kare kanta daga wannan ciwon saboda wannan ciwon zai iya haifar da zai iya illata ɗanta tun daga ciki in an haife shi kuma ya ci gaba da wannan matsalar shi yasa akan raba muku gidajen sauro don ku ringa amfani da shi a gida kuma sannan tsafta ita ma tana da amfani tsafta ita ce babban muhimmiyar abu da ya kamata mata su rinka yi hajiya rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin garin dutse da ke jihar jigawa kenan take yi wa iyaye mata jawabi yadda za su kula da lafiyar 'ya'yansu tun daga ranar haihuwa a yayin taron makon gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar amurka wato usaid suka gudanar kwanakin baya ibrahim alfa ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.